yan uwa musulmi da ma kirista din gaba daya na kasar mu Najeriya kasar mu ta gado ya kamata idan mutum ya fito yi abun bajinta ya kamata ku fito ne ku jinjina mishi ba ku fito ku dinga zaginsa ba ina ji ina gani akan wannan bawan Allah da kuke gani Adam e zango mutane su fito suna wasu kaji suna zagin shi kaza to ba komai bane hasada ne da kyashi hasada hmm? ne da kyashi ni dai umar kuna kallo na na fi karfi wani in je wajen wani wai in yi bara ya bani wani yabo kar ku ce wai bara nake yi wai gaskiya ne na fito nake faɗa a baya zango ya zari kuɗi kowa ya sani ya bayar ya kyautar a yi wa marayu kyauta da shi ya yi wa marayu kyauta to a cikin yan kani wood a kowanne ya fito ya zari ko naira biyar da ala yi kyauta da shi babu eh? a cikin sanatocinmu na najeriya da gwamnoninmu akwai wanda ya zara kuɗi ya fito ya zara kuɗi ya ce gashi nan a wa talakawa ko wa marayu wani yabu babu sai zango shi da ba ɗan siyasa ba komai ba neman lada ya fito ya yi shi yasa ya bayar da ya bayar ɗin ma bai bayar don a fito a yada shi duniya ba kawai da ni ne na fito don in yada shi duniya a sani tun da suke wasu sun sani hasara suke da shi suna cewa wai karye ne a kaza kaza waye waye karye ne bai bayar ba hmm? ka ce bai bayar ba kai da ka ce bai bayar din ba me dalilin me me shaidan ka na cewa bai bayar ba me shaidan ka na cewa bai bayar ba nace hmm? kowa ya san adab izin gobe mutumin kirki ne ba da abokin fada wannan gaskiya ne ba da abokin fada ko daya adam izin ya doki duk abokananka abokanan kasuwan shi da na ƙasa da shi da na sama da shi duk ya doke su abokanai ne kawai haka ya doke su abokanansu dan Allah in ba Adam ya zango ya dauki sa'an abokanan shi ya dauki yan kasuwar shi abokanan shi ba dan Allah dan Annabi wannan gaye horo dan mama ko ko ali'ato ko wannan